This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 11 ga watan Maris na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Maryam jami'an gwamnatin Amurka da na Ukraine sun fara tattaunawa yau talata a Saudiya. hafsan hafsoshin sojin rundunar kokin rundunar sojin kasar uganda ya ce kasarsa ta girke dakaru na musamman a juba babban birnin kasar sudan ta kudu saboda yiwuwar sake barkewar yakin basasa sannan yau talata jami'an rasha sun ce wasu hare-haren da ukraine ta kai da jirage marasa matuka sama da 90 sun yi ajalin mutane akalla biyu to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan najeriya mai Lakabin operation haɗin kai ta yi nasarar kubutar da mutane 74 daga hannun mayakan kungiyar boko haram a yayin wani samame da ta kai dajin sambisa da wasu sassan jihar borno bayan haka za ku ji cewa kwamitin da ya jagoranci babban taron ƙasa da aka yi a nijar a watan da ya gabata ya damƙawa shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar kamalallen rahoton shawarwarin da aka tsayar shugaban mulkin sojan nijar ya nemi 'yan ƙasar su yafe wa juna a haɗa kai domin tunkarar matsalolin da ke addabar yankin sahel to ko me 'yan ƙasar ke cewa akan wannan kiran na janar chani eh yana da kyau 'yan ƙasar Nijar su gafarta ma juna domin a samu haɗin kai. Kuma idan gaskiya ne ana son a manta abin da ya faru a fara da shugaban ƙasa da an ka hambare. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki wanda ya tattauna akan farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi a yayin da ake azumin watan Ramadan. Sannan za mu kawo muku darasin watan azumin Ramadan, amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Jami'an gwamnatin Amurka da na Ukraine sun fara tattaunawa yau talata a Saudiya inda ake kyautata zaton bangaren Ukraine zai gabatar da wani sashi na tayin tsagaita wuta da rasha. Tayin sasancin na Ukraine ya kunshi daina amfani da makami mai linzami mai dogon zango da kuma wata yarjejeniya da ta shafi tekun bahar Aswad. shugaban ukraine volodymyr zelensky bai shiga tattaunawar ta yau talata ba inda ukraine ta wakilta babban shugaban ma'aikatar kasar andriy yarmak da ministan harkokin waje andriy sabiha da ministan tsaro rustem umarov da kuma kwamandan soji pablo palisa yarmak ya gaya ma manema labarai gabanin tattaunawar yau talata cewa a shirye ukraine take a ta bakinsa da yi komai don cima zaman lafiya yau talata jami'an rasha sun ce wasu hare-hare da ukraine ta kai da jirage marasa matuka sama da tasa'in sun yi ajalin mutane akalla biyu baya ga raunata wasu goma sha takwas a yankin moscow harin wani bangare ne na wani babban farmakin dare da wanda ukraine ta kai da jirage marasa matuka sama da 300 waɗanda ta auna kan yankunan rasha wajen goma kama daga wajejen kan iyaka har zuwa babban birnin ƙasar andre yarobov gwamnan yankin moscow ya faɗi ta kafar telegram cewa baya ga waɗanda suka ji rauni akwai kuma barna da baraguzan jiragen da suke faɗowa suka yi ma wani rukunin ginin zaman iyalai harin ya kuma sa alatilas an takaita zirga-zirgar jirage a filin jirgin sama moscow tare kuma da kawo tangarɗa ga fannin jirgin ƙasa hafsan hafsoshin sojin rundunar ƙasar uganda yau talata ya ce ƙasarsa ta girke dakaru na musamman a juba babban birnin kasar sudan ta kudu saboda ta bakinsa a kare shi yayin da ake fargabar yuwar tankiyar da ke tsakanin shugaba salbakir da mataimakin shugaban kasa na daya rick machar ta gawurta zuwa yakin basasa zaman kardar ya daɗa karuwa a 'yan kwanakin nan a sudan ta kudu mai arzikin man fetur bayan da gwamnatin kir ta kama wasu ministoci biyu da wasu manyan jami'an soji da dama masu alaka da macar. wannan kami da aka yi a juba da kuma munanan tashe-tashen hankula da aka yi a garin nasir da ke arewacin kasar ana musu ganin al'amuran da ke iya kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cima a shekara ta takwas wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru biyar ana yi tsakanin sojojin da ke biyayya ga kir da macar inda aka yi asarar rayuka kusan 400 To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniya amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Rundunar sojan Najeriya mai lakaban Operation haɗin kai da ke ƙoƙarin tabbatar da tsaro a yankin arewa maso gabashin Najeriya ta yi nasarar kubutar da mutane 74 daga hannun mayakan ƙungiyar Boko Haram a yayin wani samami da ta kai a dajin Sambisa da wasu sassan jihar Borno. Rundunar ta kuma sami nasarar kwato makamai da yawa daga mayakan sai dai har yanzu wasu mazauna yankin na cikin yanayin zulumi. wakilin muryar amurka ibrahim mustapha na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton mutanen da rundunar ta ceto da su sun hada da maza shida mata talatin da hudu da ƙananan yara talatin da 34 tuni aka mika su ga gwamnatin jihar borno domin rike su tare da ba su kulawa da musu magani kafin gabatar da su ga yan uwansu rundunar sojin najeriya karkashin rundunar operation haɗin kai na ci gaba da kai hare-hare a sassan dazuka da boko haram ke zama da makusawa dajin sambisa da sauransu rundunar ta bayyana cewa yanzu boko haram sun bullo da wani sabon salon garkuwa da mutane inda sukan je garuruwan mutane ba ga ɗiban kayan kayan abinci har mata ba sa bari sukan yi garkuwa da su ta bakin wani jami'in soji da suka gudanar da aikin shiga dazuka wajen fatattakan 'yan boko haram yaran boko haram din nan eh, yadda suke tafiyatar da al'amarin su shine in sun shiga gari kauyuka banda satan kayan abinci da dukiyar mutane suna ma garkuwa da mata da yara rundunar sojin ta jaddada aniyar sojinta na kawo karshen tashe-tashen hankula da tabbatar da tsaron fararen hula rundunar ta ce an ceto mutanen ne a karkashin operation desert sanity na hudu tare da nasarar farmakar maboyan Boko Haram a garuruwan Ukuba, Injimi, Sabar Huda, garin Fulaja da Gubara. Tuni dai rundunar ta mika waɗanda aka kubutar daga hannun 'yan Boko Haram zuwa ga gwamnatin jihar Borno. Aishatu Shatima wacce ta mutanen a madadin gwamnatin jihar Borno ta bayyana cewa yanzu haka mutane 74 aka mika musu inda za su rike su su koya musu sana'o'i tare da wanke musu wasu tunane-tunane da damuwa. Karbi mutane 74 kamar yadda aka faɗa mata da yara kuma insha Allah za mu tafi da su wato inda muke horar da su inda muke koya musu sana'o'i mu canja musu tunaninsu saboda mu rage musu damuwa kafin su koma wato communities nasu shi ma a sa kwamandan runduna ta bakwai major general agl haruna ya ce sun samu nasara tare da kwato makamai wajen yan boko haram kayan aiki kuma wanda aka karbo na manyan akwai manya-manyan bindigogi da yawa wanda aka karbo wanda haka an kakkashe manyan su da yawa mu je daji inda suke mu bi su mu tarwatsa su mu ji musu su an kudnemin wannan operation din operation desert sanity 4 duk da yanzu haka wasu mutane na kauracewa garuruwansu da zumar rashin tsaro da ma barazana daga 'yan boko haram baya ga ɗibe musu amfanin gona da zuwa cikin dare kan babura tare da harbe-harbe gwamnatin jihar borno dai ta sanar da sake gina ƙananan hukumomin jihar borno da rikicin boko haram ya shafa tsawon shekaru goma wadda hakan ya raba mutane da gidajensu da ma zuwa sassan ƙasashe da ke makwabtaka da najeriya inda suke zama a can can gwamnatin jihar borno ta yi alwashin maido da mutanen tare da gina musu gidajensu da ma inganta musu tsaro a yankunansu domin gudanar da al'amurorinsu irin su noma da shauransu gwamnatin za ta kwaso dukkanin 'yan jihar borno da ke zama a kasashen waje domin dawowa da su gida a bangare guda kuwa rundunar sojin najeriya ta bayyana yunkurinta da ma shelan samun nasara da rage wa 'yan boko haram karfi inda suke bin dazuka da ƙauyukan ƙananan hukumomin jihar borno wajen samar da tsaro ibrahim mustapha muryar amurka daga Maiduguri. Madalla a gaida Ibrahim Mustapha. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam masu ra'ayin riƙau a Isra'ila na maraba da shawarar shugaba Donald Trump kan makomar Gaza mai kira ga Falasɗinawan Gaza wajen miliyan biyu da dubu ɗari uku su bar yankin. Suna masu cewa ƙarfafa ƙaura bai saba ma dokar ƙasa da ƙasa ba. Falasɗinawa dai sun yi watsi da wannan shawarar. 'yan bangaren rajin kare kasar isra'ila na masu ra'ayin riƙau a majalisar dokokin isra'ilar sun yi wani taro na musamman ranar lahadi inda suka yi na'am da shawarar ta shugaban amurka donald trump mai cewa a sake wurin zama ga falasirawa miliyan biyu da dubu uku a wajen gaza ministan harkokin kudin isra'ila bezalel smotrich ya ce zai karfafa abin da ya kira hukumar harkokin ƙaura a ma'aikatar tsaro don ƙarfafa gwiwa ga falasina masu son ƙaurar ministan tsaron na isra'ila bezalel smotrich ya faɗi ta harshen ibraniyanci cewa yale harbe pahot ya ce duk wani kudin da za mu kashe wajen karfafa gwiwar masu ƙaura ba zai kai asarar da za a yi wajen yaƙe-yaƙe akai-akai ba kasafin kuɗi ba zai kawo tangarɗa ga wannan tsarin ba wannan ba wani tsarin kawai ba ne wani shiri ne na samun canji mai cike da tarihi a gabas ta tsakiya da ma isra'ila a ƙarshe wuta na ta ci har zuwa yau ɗinnan talata bayan da wasu manyan jiragen ruwa suka yi karo a wajejen gabar arewa maso gabashin ingila kwana guda gabanin nan bayan da koko wanda ya daɗa janyo fargabar cewa manyan jirgin saman waɗanda ɗaya daga cikinsu jiragen ruwan ke makare da wato mai da kuma da gwalan masana'antu mai guba wanda ke cikin ɗaya daga cikin jirgin na iya haddasa bala'i ga muhalli biyo bayan wannan taho gamar dukkanin mutanen da ke cikin jiragen biyu sun fice kuma an kawo mutane 36 bakin gaba a cewar dogarawan tsaron gabar masu ayyukan ceto sun kuma haƙura da neman ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin wanda wato ya ɓace ba a san inda yake ba wato jirgin da ya ɓace daga cikinsa shine jirgin salon shi kuma jirgin tankan mai mai suna sinatra immaculate wanda ke ɗauke da man jirgin sama samfurin jet na sojojin amurka na wato na turke ne lokacin da jirgin na salon ya gwabje shi wanda don haka mai ya ta yoyo cikin teku labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. mu. kwamitin da ya jagoranci babban taron ƙasa da aka yi a Nijar a watan Fabrairun da ya wuce ya damƙawa shugaban gwamnatin mulkin sojan ƙasar kammalallen rahoton shawarwarin da aka tsayar a matsayin mafitar ƙasar daga tarnakin da take fuskanta. Kwamitin ya jaddada cewa akwai wasu muhimman shawarwari akalla guda uku da ya zama wajibi a zartar da su muddin ana son samar da sauyin da ake hangi. Janar Abdulrahman Chani ya nemi 'yan Nijar su yafe wa juna a wannan lokaci na buƙatar haɗin kai domin tunkarar matsalolin tsaron da ke addabar yankin sahel wakilin muryar amurka sulaiman muni barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton a yayin wani kware kwaryen bikin da ya gudana a fadar shugaban kasar nijar ne kwamitin da ya jagoranci babban taron kasa ya mika wa shugaban gwamnatin mulkin sojan kasar kammalallen rahotonsa makonni kusan uku bayan zaman da ya tattara ɗaruruwan wakilai ministan cikin gida janar muhammad tumba a jawabinsa ya ce aikin da kwamitin ya gudanar tamkar tubalin farko ne suka dasa a yunkurin ɗora ƙasa kan sabuwar turbar ci gaba ya kuma zayyana wasu daga cikin mafi mahimmanci a shawarwarin da idan aka yi aiki da su za a cimma gurin da aka sa gaba la proposition du projet de la charte de la refondation qui servira une fois adoptée yana mai shaida wa janar cani cewa daga cikin abin da suka tsayar akwai kundin tsarin mulkin rikon kwarya wanda idan aka kaddamar da shi zai kasance dokokin da za a tafiyar da dukkan lamuran ƙasa sannan sai wasu kudurorin da suka hada da kayyade wa'adin rikon kwarya na shekaru biyar da za a iya sabuntawa sai batun karawa janar cani girma zuwa janar mai tauraro biyar wato general darme saboda rawar da ya taka a ayyukan sake gina ƙasa sannan a ƙarshe batun rusa jam'iyyun siyasa da bullo da wani sabon kundin jam'iyyun siyasa wanda ke daidai da tsarin rayuwa da al'adun ƙasar nan bayan da ya karbi takardun wannan rahoto daga shugaban kwamitin dr mamudu haruna jingarai shugaban gwamnatin mulkin soja janar abdurrahman chani wanda ya nuna gamsuwa da yadda abubuwa suka wakana ya yi tunatarwa game da mawuyacin halin tsaron da ake ciki a yankin sahel sannan ya gargaɗi 'yan ƙasa a kan buƙatar canza tunani aucun pays ne se dans division ya ce ba ƙasar da ta samu ci gaba cikin yanayin rarrabuwar kai ba ƙasar da ta samu ci gaba da aƙidar ɓangaranci ba ƙasar da ta samu ci gaba in ba cikin yanayin haɗin kai da aƙidar gina ƙasa daga ɗaukacin 'ya'yanta ba irin wannan tunanin ne nake buƙatar al'ummar nijar ta runguma sannan ya kamata daga yanzu a fara mai da hankali wajen yafewa juna a manta baya Tuni 'yan ƙasa suka fara mai da martani a game da kiraye-kirayen na janar Cani. Sunana Abdulnasir na Eh yana da kyau 'yan ƙasar Nijar su gafarta ma juna domin a samu haɗin kai. kuma waɗanda sun kai juyin milki za a iya musu afuwa bisa kan laihin juyin milkin da sun kai kuma idan gaskiya ne ana son a manta abin da ya faru a fara da shugaban ƙasa da an ka hambare wanda har yanzu da shi da elen nashi suke cikin hannun su zawa ba tare da hukuma ta hukunta su bisa kan wani laihi da ake tunga masu ba. Ni sunana Awul Ibrahim, mamba na kungiyar hore hula da ake ce ma aniweb eh an yi haka nan ba mu mu kasar mu adalci ba niger ta shiga cikin kunci kuma akwai wanda akwai sa hannunsu da yanayin da niger ta samu kanta kenan ya kamata a ce duk wanda ya ci zarafin niger a gurfanar da shi Eh, a hiddo mu Nijar hakkinta. Tsofaffin shugabannin ƙasa Isu Muhammadu da Muhammad Usman da Salu Jibo na daga cikin manyan baƙi da suka shaida bikin karɓar wannan kammalalar rahoto. A nan gaba ne za a san makomar abubuwan da ya kunsa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Muni Barma, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Eh, Wasu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna rashin jin daɗinsu game da yadda suke zargin wasu 'yan kasuwa da kan rage farashin kayayyaki duk da wata kididdiga da hukumar kula da kididdiga ta ƙasa a najeriya ta fitar tana cewa an samu sassauci a hawa farashin kayan masarufi a ƙasar wakilin mahawa umar ta ziyarci kasuwar area 2 da ke garki abuja inda ta tattauna mana da mataimakin shugaban kasuwar da sauran masu hada-hadar saye da siyarwa a kasuwar. Sunana Mustapha Sani Vice Chairman Area 2 Informal Sector. Shafin Santa garki abuja wannan kasuwa ta area 2 wace wadda ta shahara don za a ciye cewa ma babu abin da babu yaya harkokin saye da sayarwa suke ta gudana a wannan kasuwa eh to a gaskiya a koda yaushe da sauransu abubuwa abubuwa wanda suke da zamu iya cewa to yanzu alhamdulillah to amma ni abin da yake bani mamaki kamar shine kamar ni ina ma'abucin shiga internet ne da online sai ka ji an ce kasuwar arewa ai buhun waye ne dubu arba'in da biyar buhun gero ai dubu kaza da sauransu abubuwa amma a jiya dinnan da nake gaya miki saboda muna dan kawo ma wasu a cikin azumin ramadana masu yin kunu masu yin kosai to bakan tambayi dilolin mu ya abun yake dan aje ɗin lokacin na tambayi wani dila na abun da ya shafi wake a yanke kula zaka ga an ce maka ai dubu saba'in a arewa ko ko dubu tamanin sai na tambayi wani dila nawa farin wake da Allah wanda ake sai ce min dubu ɗari da ashirin sai ce wani ya ce mini dubu ɗari da goma na tambaye shi to nawa kuma gero da sauransu abuwa sai ce min ai naira dubu saba'in na ce ah kai abun da muke gani cin arewa an ce mana da sauransu abuwa ce ai to duk wani magana ne na intanet da sauransu abuwa ake yi a jiya din nake ga miki wani magana sai ce gero yanzu naira dubu saba'in abubu mai kuma za ka same shi naira dubu saba'in har da uku da wani abu siga kuma naira dubu tamanin shi ma da uku amma abin da yake wani mamaki to su wa'ancan na intanet ko da suke samu labarin sa tunda ni ma ina bi ina karanta ina gani hukumar kididdiga ta ƙasa ta sabunta farashin kaya amma dai bisa ga dukkan alamu ku 'yan kasuwa da kuke siyo abin wanda har masu saye za su saya a hannu ku gani a ƙasa ba har yanzu dinnan dai ba mu gani a ƙasa ba domin wannan magana da nake gaya miki magana ce da nake gaya miki jiya yanzu dinnan ma na yi rubutu a kan list abin da ya shafi wannan abun kuma babu sai da na kira waya kafin in rubuta list saboda akwai diloli wanda suke kawowa aka wake na in kika je sadi ma kenan fa saboda yanzu in kika zo na mu zan samu kika idan zai sai wake 120 zo sai ka 120 ina gaya ma abin da diloli ne suke bamu gogi euro naira 70 ba zan je in sai 70 kuma in sai da maka 70 amma in kana shiga internet zaka ga cewa ai 45 ko 40 ga wannan magana ta internet gaskiya ba ingantatta ba ne kira za ka yi wa gwamnati domin abin da nake kira ga gwamnati shine kamar jiya ake karanta wani labari ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane ana cewa mai girma shugaban kasa yana cewa mu abutan da suka aje abinci domin sai sun yi kuka da hawayen su muna kira da Allah sa wannan magana gaskiya ne domin duk da muna sai da muna ci da iyalan mu in ka zo nan wani ya saya a gurin ka unguwar da kake da iyalin kai ma sai ka saya ka ce da iyalin ka muna son sauki gaba daya muna kira Allah sa wannan abun gaskiya ne duk wanda ya aje abinci ko a addinin mu ma ka aje abinci domin ya tsada babu kyau a addinin musulunci domin kana gurin al'umma Allah sa shiga wahala ne abin da yake da sauki shine in ka aje in ana sai da kai gurin ka sauka ma al'umma domin ko ka raba musu ko kuma ka raba biyu ko kuma ka ce ka cire wani abu kuma kar a ba wanda zai sai sai mai ciyarwa haka wannan yana da kyau amma dan ka sai da dan ka zaba wani abu kamar abin da ya faru ba bara kaga ba a ji daɗi ba al'umma ta sha wahala kuma ba hali gaskiyar magana ba gwamnati bane da take da hakkin da sassauta ma al'umma gwamnati ba ta sayin gero ta aji in ta sayi ma na ta sai dai a ce an shiga annoba ta raba gwamnati ba ta sayin wake domin ya tsare ta sai dai ta ce ta aji ta al'umma mutanen mu dai masu kuɗin mu mawadatan mu su suke wa domin su tsawala mutane muna kira gare su a ji tsoron Allah alfar wannan wata a sassauta ma al'umma sunana Aliyu Babangida ina sai da wake da shinkafa da gero da dawa da kuma kayan furbushan musamman idan azumi ya karato za ka ga kaya farashin kaya ya dan tashi ko saboda azumin ne ko yayi ne ko abin da yake yin arashi ake samu farashin kaya da dai haka abubuwan suke kasancewa saboda a lokuta na baya idan azumi ya dan karatu abubuwa suna dan kara farashi su amma gaskiya alhamdulillah wannan karan mun dan samu samu dan sanjin yanayin kayan farashin abubuwan sun dan sauko kaɗan kaɗan amma ba sun sauko ko kuma ba su tashi ba yanda kuɗin yake da haka yake a sun dan sauko sun dan rage kuɗi to eh, kamar nawa ne mudun shinkafa wake eh, da sauransu eh yanzu muna sai da mudun shinkafa 28 shinkafan tuwo muna sai da shi 27 kafin wannan lokacin kuma muna sai da shi 3000 3-5 so amma gaskiya yanzu alhamdulillah abubuwan suna an sakuwa kaɗan kaɗan ganin cewa wake shi ma da su gero ana buƙatar wannan lokaci ya fara eh yanzu gero gero alhamdulillah gero ya sako sosai ma dan yanzu muna sai da shi mudun sa dubu ɗaya mai wa dubu daya wake ne dai bai irin sakowa wanda yadda ya kamata ba gaskiya har yanzu kamar shi waken nawa yake yanzu muna sai da wake dubu biyu da ɗari biyar eh, amma da muna sai da shi three five amma yanzu two five muke sai da shi yaya yanayin eh, sayayya ga za ka ga idan azumi ya karato mutane akan cincirundu a kasuwa kowa yana neman yin eh. sai abin da zai siya kafin lokacin shin yaya abin eh gaskiya ba wai cincirundu ake bi yanzu abubuwan dai suna an tafiya ne haka kaɗan kaɗan kaɗan gaskiya ba wai suna shigowa ne hodo shawa wannan yana nuna kenan cewa ba ciniki ko yaya gaskiya cinikin da ya dai alhamdulillah za ce amma gaskiya ba wai kamar lokacin da can mutane suke zuwa kaga ka gaji da sayarwa a ba irin wani lokacin bane sunana isa adam amma an fita da isa kaduna ah, me da kake sayarwa me kamar da ke gani a nan kan tebur dina ina sayar da tumatir tarugu tattasai shambo albasa da kubewa yaya farashin kayan miya duba da cewa suna daga cikin abubuwan da aka fi bukata a wannan lokaci gaskiya mu mu bai wani eh, tashi ba ko bai kara kuɗi ba don tun kafin azumi ma farashin da muke sayarwa ka muke sayarwa kuma ba ma tunanin za a samu wani kari ba mu san ko nan gaba ba amma dai insha Allah dai daga yau farashin da muka sai da kajiya kai tun satin da ya wuce aka mu sai da shi yau ma kamar nawa ne kwandon tumatir albasa tattasai nawa kuke saidawa man ita kwandon albasa nan muna sai da ta dubu shida ma biyar da biyar ma muna sayarwa and then karamin kwando kenan na dustbin basket eh dustbin basket da ke gani akan tebur din nan sai kuma shi tumatir muna sai da shi dubu hudu da biyar and then muna sai da tattasai naira dubu biyar shambo dubu biyar tarugu ne yake dan kuɗi gaskiya cikin kayan mu dan tarugu muna sai da shi ko sai da shi kasa da dubu takwas shine kuɗin tarugu saboda shi ya dan yi kuɗi tun kafin mu dama lokacin dan mutumin duk mutumin da ke cefa ne ya san cewa tarugu ya dan ya dan ƙara kuɗi ya tsada baka faɗi dankali ba shin wannan ba sa cikin abubuwan da kake ina ina ina cikin abin da ke sayarwa irin su doya kaga yana cikin abin da ake bukata a lokacin azumi duka muna sayarwa sa'an kuma eh, shi dankali su ma kamar na faɗa kan tumatur ba ma fata saboda ana ƙara kuɗi mutane su ta cewa saboda azumi a ƙara kuɗi masu ainihin su dealer masu supply sun fara magana cewa an ƙara irin kuɗi kamar abu dubu goma so mu dan ƙarin dubu goma lokacin bai samu ƙara kuɗin kaya in dai ba ƙarin ya yawa sosai ba sai makwar da riba da muke samu kaɗan dandan dankali har yanzu mu dai a kasuwar mu muna sai da shi dubu tara wani ma dubu takwas da ɗari biyar so kuma dama ka muke sarrafa tun kafin azumin saboda kwanaki da ya tsada ne yake dubu goma to da aka rage kuɗin wasu sai muka rage duk da dai wanda ya kawo min kaya ni na this week an samu ƙarin dubu goma kai muka samu ƙara dan har mun fara magana da sauran abokan kasuwa sai nake ce musu gaskiya ka ƙara kuɗi idan aka ce an ƙara kuɗi mutane su ce azumi ya zo kowa ma sai tun magana azumi ba ma jin daɗin kuma irin magana a kasuwa akan cewa mutum ya fara kallon akan saboda azumi kuma a muna musulmi masu yanka suna musulmi kuma musulmi ma dai ba daɗi to da su maɗin wasu mutane sukan cewa mana wasu sukan cewa ai saboda azumi azumi ne ko ƙara kuɗin kaya. Masu sauraro a nan zamu da saya cikin wannan shirin namu da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashen tattaunawar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyan Hauwa Umar sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga darasi albarkacin watan Ramadan. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala mulla nabiyyi ba'ada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bayan ka yan uwa masu rare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ustaz Salisu Idi a mazaunin birnin Kwanni a jihar Tawa jamhuriyar Nijar insha Allah. Alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka sani dama Ramadan da Allah ta'ala ya farlanta mu shi ya farlanta mu shi ne saboda mu fa'idantu mu karu da darussa da dama babban darasin da ke cikin Ramadan shine samun takawa samun tsoron Allah. Zaka iske mutum yana azumi ana cikin tsananin zafi yana cikin ɗaki daga shi sai Allah ba kowa sai shi sai Allah akwai abinci a ɗakin akwai abin sha a ɗakin amma ba zai ci ba ba zai sha ba saboda azumi na karantar da shi ta kawa wannan dama kusan shine makasudi na farlanta mu azumi Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaquna ya ku waɗanda suka yi imani an farlanta muku yin azumi kamar yadda aka farlanta shi akan waɗanda suka gabace ku an muku haka ne don ku samu takawa so kenan azumi yana karanta karantashe mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala almuhimmu darussa da dama ke da kwai a cikin watan Ramadan akwai wani hadisi da ma'aike yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man ya da qaula zur wal amala bihi laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu ma'aiki yake cewa duk wanda bai bar magana zur ba bai bar magana ƙarya ba bai bar aiki da magana zur ba bai bar aiki da magana ƙarya ba Allah ta'ala bai da bukata ya bar cin abu ya bar cin abincin shi ko ya bar shan abin shan shi kaga nan azumi na karanta shemu mu iya halshen mu mu kama bakin mu mu dinga kiyaye bakin mu a cikin ramadan ko ba a cikin ramadan ba almuhimmu da darsa suna da yawa insha Allah muna fata Allah ta'ala ya taimake mu mu kiyaye kuma mu amfana da waɗannan darussan har bayan wucewar ramadan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To madalla mun gode kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya a takaice. To a takaicen jami'an gwamnatin Amurka da na Ukraine sun fara tattaunawa yau talata a Saudiya inda ake kyautata zaton bangaren Ukraine zai gabatar da wani sashi na ta yin tsagaita wuta da rasha. Ta yin sasancin na Ukraine ya kunshi daina amfani da makami mai linzami mai dogon zango da kuma wata yarjejeniya da ta shafi tekun bahar Aswad. shugaban ukraine volodymyr zelensky bai shiga tattaunawar ta yau wato talata ba inda ukraine ta wakilta babban shugaban ma'aikatar kasar andriy yarmak da ministan harkokin waje andriy sabi da ministan tsaro rastam umarov To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan ƙalubalen man fetur a sassan Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.